والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أكمل بسم الله الرحمن الرحيم فكم رتبة في المسجد حال ثنية في إصلاح آه، أعمال وإخلاص نيته سجيته في الفضل خير سجيته زيادته للرسل غير خفية ولا عجب أن يفضل يفضل الشخص في الجنس كم رتبة في المجلس so da yawa martaba fakan rutubatin saniyatin fil majidi so da yawa martaba wanda yake madaukaki a wajen daraja haza annabi ya tattaro shi fakan rutubatin saniyatin fil majidi haza to da yawa martaba madaukaci a cikin daraja annabi ya tattaro shi bi islahi imalin ne bi islahi amali eh, islahi ne yati islahi a'malin islas yawa bi islahi amali ta hanyar gyaran ayyuka wa ikhlasu niyyati da kuma tsarkake ainihin niyya na'am sajiyatu wa fadli ɗabi'un manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin falala Kai khairu yake. wato shine biyayyen ɗabi'u na'am siyaratu lil rusuli shugabancin annabi ga manzanni gairu kafiyyati ba boyayye bane shi na'am wala adabu babu mamaki hmm, babu mamaki an yabdula an yabdula shakhs fil ba mamaki mutum daya ya ya samu fifiko a cikin jinsi ba mamaki mutum daya ya samu fifiko a cikin me a cikin jinsi fakam saniyatu fakam rutubatin saniyatu so da yawa martaba madaukakiya ilmajid na daraja hana annabi ya tattaro hmm. bi islahi a'mali ta hanyar gyara ayyuka wa ikhlasu niyyati da kuma tsarkake niyya na'am sajiyatu fil fadli wato dabi'un manzo sallallahu alaihi wasallam khairu sajiyati khairu sajiyati shire biyayyan a fil majlis fil a wajen falala na'am ziyadatu lirrusuli wato shugabancin annabi ga manzo sallallahu alaihi wasallam shugabancin annabi ga manzanni ko hmm. shine ba koyayye bane ko gairu kafiyati ko ne eh, kafiya ba koyayye bane shi wala adabun ba mamaki an yaftula shakhsu fil jin a ce mutum dai ya yi fifiko a cikin jinsi ba mamaki bane hmm. a ce manzanni ga wanda ya fi daraja eh ba mamaki bane wannan مشهور للأشريات الشريات بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فلا تك قلب تكبر صلبي fakurin ala ikwanihi mutakallibi fakurin farihin min kowal jahi kallabi farita bi barkin min hayatika kullabi nufusul baraya haulahu tutakhattaf fala taku za fala taku za qalbin kullabin fala za takabbara wato kada ka zama to ma abocin zuciya wanda yi girman kai kuma sullabi mai tsauri kar ka zama ma abocin zuciya wanda ya yi girman kai kuma mai tsauri fahurin ala ikhwani mai yawan alfahari ga yan uwansa mutagalli mai neman rinjaye mai neman mamaya kasa akwai zuciya wanda shi yana so ne kawai mamayi mamaye sauran jama'a ya zama yana sama da su to kada ka zama to mai son mamayan mutane mutumin da yake son kullum a ce yana sama da mutane kaka zama haka fahurin wato karka zama to mai alfahari farishin kada zama to mai alfahari mai farin ciki min kuwal jaji daga ainihin karfin nan alfarma annabi la fakurin mai yawan alfahari farihin mai farin ciki kullabi mai yawan jujjuyawa min kuwal ja daga karfin nan alfarma yana yawan jujjuyawa yana takama da karfin alfarma kar ka zama to irin shi mutumin da yake ba bire-bire yana so ya hau kan mulki ne ya zauna ya yi alfahari da wannan mulki ya juya mutane yadda ya ga ma la ta bi barkai wato kayi farin ciki da ainihin walƙiya na kullabi kullabi mai daukan hankali min hayati na rayuwanka kayi farin ciki da walƙiya mai daukan hankali na rayuwanka nufusul baraya rayukan talikai au takaddafu ana ana fulgan su a gefen sa fala ta kuza Albin. kada ka zama to ma'abocin zuciya sullabi a takabar ko ka zama to ma'abocin zuciya wanda yake wanda yayi girman kai kuma sullabi mai tsauri hmm. fakhuri mai tsauri wanda imani baya sa kenan fakhuri ala ikwani hmm. mai yawan alfahari ga 'yan uwansa galibi mai san mamaya eh, fajuri mai yawan fajirci fajur mai yawan fajirci ga 'yan uwansa mutagallidi mai son mamaya fahurin kare kuma mai yawan alfahari mai farin ciki kullabi mai jujjuyawa daga karfin nan na alfarma farita bi barki kai farin ciki da walƙiya kullabi mai ɗaukar hankali na rayuwarka nufusul baraya rayukan talikai ta ana fusgan shi haula a gefensa hmm. littafin jahiliya wanda ɗan jahiliya baya karantawa Malamar zore sun ce littafin yan iska wanda yan iska ba sa karantawa wa alaikum salam sutura eh. ya riga alfahari ba? ya shiga cikin haka ba ya zama da alfahari ke nema kare da gaske eh. hmm. na alhamdulillah alam ufdil matiyata ashe ba na ramar da abin hawa ba bi kulle harkin eh alam ubdil madiya ashe ba na ramar da abin hawa ba a kowane wawan daji Kar wawan daji a gane iya ganin ka amma sai in ya shiga cikin wannan daji ya fara tafiya ba zai ga karshen shi ba shi ne kart a gane ku shin ashe ba na ramar da ba na ramar da ainihin abin hawa ba a kowane wawan daji a makin dole mai tsananin tsawo lamma in mai walƙiyar ƙawar walliya mai walƙiya na ƙawalwaliya shin ba na ramar da abin hawa ba yana ta tafiya a cikin irin wannan wawan daji din mai tsananin tsawo mai walƙiyar ƙawalwaliya wanda mutum zai ta hango wani abu kamar ruwa alhali ba ruwa bane na na wa arkab fil luhami majrin hatta anana ma ma'asir al quhamir rigabi eh wa arkab fil luham wato na hau ina hawa filluham cikin sojoji masu yawa sojoji masu yawa saboda yawan kamar suna haɗiye sauran mutane ne a gane ku ina hawa cikin sojoji masu yawa almajir masu nauyi wato masu nauyi na makamai ina hawa cikin sojoji masu yawa masu nauyi na makamai hatta hatta nan har sai na samu ma'akil sai na samu abinci abinci mai tunkuda Ah, mai faɗi sai na samu abinci mai tunkuɗa mai faɗi me yake nufi anan wajen yana nufin yana hawa cikin ainihin sojoji masu nauyi sojoji masu yawa masu nauyi na makamai har sai ya samu abinci a wajen wannan yakin zai samu abincin da zai ci a wajen wannan yaki zai samu ganimomi ya dawo da kuɗi har yana har sai ya samu abinci mai tunkuɗa bi mana abinci wanda zai yi ta karuwa ya ta karuwa a rigabi mai fadi wa kullu makarimin akhlaqi sarat ilayhi himmati wa bihi iktisadi wato dukkan wasu manya-manyan dabi'u sarat ilayhi himmati ya zama to himma ta ka zuwa gare ta dukkan wasu manya-manyan dabi'u himma ta ka zuwa gare ta wa bihi iktisadi kuma akan shi rike ɗawainiya. duk ɗawainiya gaba ɗaya ina so in samu makarimin akhlaqi وقد طوفت في الآفات حتى رجيت من الغنيمة في الإيمان حقيقة أنا يتياو cikin ساسن duniya. ina ta yawo cikin sassanin duniya a tara min al har na yarda daga cikin ganima na yarda har tara jitu iyali har na yarda da ainihin dawowa daga cikin ganima wato har ya yarda da wato ya samu ganima ya samu ganima har ya yarda garma ya dawo gida kawai ya yi kudi ya kudi da yaki ya samu ganima har ya yarda kawai bari ya dawo kawai ya yi ritaya ma ma'ana wa da wafi bil Afak? hakika na nayi dawafi yi yawo cikin sasannin duniya hatta raditu min al ganimati bil iyali har sai da na yarda da ainihin komawa gida sai da na yarda daga cikin ganima na yarda da komawa gida in koma gida in yi ritaya saboda na cimma duk abin da nake so adal الحارث الملك بن عمرو وبعد الخير وبعد الخير حجر ذي الكباب حجر ذي الحارث ملك بن معمر harisu bayan harisu wanda bayan harisu wanda shi sarki dan amru wa ba'ad alkhairi bayan alkhairi shi ne hajaru zil kibabi eh, shi bayan alkhairi wanda shi ne ainihin hujur wato baban imrul qais kenan wanda shi ne hujur ma'abocin bukka hmm. shi wannan kibab din bukka ne wanda ake wa sarakuna an gane irin tanti wanda ake na sarakuna to yanzu wannan yanzu za mu ji mubtada din ko za mu ji bayani a ba'ad al-haris uraji min da. dahr ta tuba magana na can na can a abin nan za mu ji a'a na'am alam ukdil matiyata bi kulli kharq ashe ba na ramar da abin hawa ba a dukkan wani wawan daji a makin Toli, wanda yake mai tsananin tsawo ma istaradu mai hasken awalwalliya na'am wa arkab fil kuma ina hawa cikin sojoji masu yawa to ina hawa abin hawa cikin rundina masu yawa almajiri masu nauyi irin masu nauyi da makamai din nan hatta anala ma akali Ata anala ma'ake har in samu abinci ko albuhan masu tunkudowa abinci mai tunkudowa ko masu fadi wa kullu makarimul akhlaq sarat wa kullu makarimul akhlaq sarat ilayhi himmati hmm. duk wani makarimul akhlaq wato ya zama to himma ta ta koma zuwa gare shi kuma a gare shi nake dawainiya na'am faqad tawwaftu fil afati Hakika nayi ta yawo cikin sasannin duniya hatta raditu min al-ghanimati bil biyadiyat har na yarda daga cikin ganima na yarda da dawowa na yarda da dawowa daga ganima in bar ganima din amfanin hari wani kuɗi da ake samu yanzu na samu kawai din? yanzu na yarda dawo kawai dawo gida yi ritaya abad al-haris al-malik bin amr shi bayan harisu sarki dan amru hmm. da kuma bayan alkhairi bayan alkhairi wanda shine hajar ko muhajir zirki babi hujjar wanda yake ma'abocin tin ƙurarci min surufi dari a menene linan walam takfal an sun mai hidabi a wai shi ne ƙarin bayani shi ne cikon Allah sai sati ne zuwa Allah ya kai ko kuma bayan Ramadan akwai zaura? ai بلاغة الواضحة بلاغة الاستعارة نعم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بلاغة الاستعارة نعم. بلاغة الاستعارة سبق لك أن بلاغة الاستشبيه atiyatin min nahiyatin wato ya kamata gare ka cewa lalle balaga na tashbihi yana zuwa ne ta bangare guda biyu na'am al-ula ta'lifu al-fazi na farko wajen haduwar lafazan sa wasani ittikaru mushabbah na biyu kuma wajen kirkiro mushabbah bi na'am ba'idun an al-afhan laysa daga kokolwa in za a kirkiro mushabbah bi, ana kirkiro shi nesa daga ainihin kokolwa ma'ana kwakwalwa ba zai iya tunanin shi da sauki ba dole sai mutumin da Allah ya ba baiwa ya ba shi zurfin tunani shine zai iya kirkiro shabba bi a gari ba wani ce wani yana da tsawo mara kamar mala ba ko wani yana da giba kamar wani a'a a ga ai wannan ka duba babu wani balaga a cikinsa kowa na iya kowa Ya iya wannan na da tsawo kamar wani amma an ce wani yana da kyauta kamar teku kaga teku a kamanta mutum da teku wajen kyauta ba kowa zai iya gano shi ba sai mutumin da Allah ya ba basira da tunani wanda zai iya haɗa alaƙa tsakanin wannan da wannan ko a cewa da zaki ne yayi ko da ya haɗa mutum da zaki jarumta amma ba kowa zai iya ganowa ba a gani wani zai iya cewa wani yana da ƙarfi sai nuna wani mutum to kaga wannan ba balaga sai ya zama to ba idon anil ashiya sai ya zama tunani ne mai nisa daga abubuwa ba kowa zai iya hararo shi ba la zuru illa fi nafsin adibi wanda baya yawo irin wanda baya yawo sai a cikin ran adibi wa haballahu lahu idat salima wanda Allah ya bashi wani irin tattali wanda yake kubutacce fi ta'arrufi wujuhi shabab wajen sanin wujuhu shabab Allah ya bashi wani irin tattali wanda yake kubutacce wajen sanin wujuhu shabab a yadda mutum zai iya sanin alaƙa tsakanin wannan da wannan a gane ku sai sai mutumin da Allah ya ba tunani sosai a daƙiƙatun bainal ashiya wanda yake mai zurfi tsakanin abubuwa wa auda'u qudratan ala rabbil ma'ani kuma Allah ya bashi wani irin iko akan hada alaƙa tsakanin ma'anoni hmm. yadda zai iya hada alaƙa tsakanin wannan ma'ana da wancan ma'ana din wa tawlidu ba'daha min ba'd da kuma haifar da kirkiro sashi daga sashi ila madin ba'id zuwa ga wani irin fage mai nisa na ya sadu yantahi wanda baya kusan karewa wa sirru balagatil isti'ara wato sirrin balaga na isti'ara la ya ta'adda hatari dan yake baya ketar wayannan bangarori guda biyu wani bangare na farko ta'aliful alfaz da kuma ibtikarul mushabbah wayannan bangarori guda biyu sune manya-manyan abinda balaga na isti'ara ke dubawa a balagatu ha min nahiyatul to balaganta ta bangaren lafazi anna tarkibaha ha tarkibaha yadullu ala tanasub tarkibinta yana nuni akan mantawa da tashbihi da awon mantawa da tashbihi wato in an yi tarkibinta, kai za ka dauka kamar an manta da tashbihi ne alhali ba a manta da tashbihi ba an gane hannu ko na'am Eh, yuhammiluka amdan yuhammiluka amdan ala takhayyul surati jadida kuma yana daukan ka da gangan akan ka ringa suranta wani irin sura sabo tusika rawatu wanda kwalliyanta zai mantar da kai mata da manawul kalam min tajbih kwalliyanta yakan mantar da kai abinda kalma ya kumsa na tajbihi kafi kafi tajbihi wanda yake boyayye wanda yake rafaffe ba kowa zai iya gane akwai tajbihi ba sai mai basira انظر الى قول البختري كدوبا زوا ga maganar al-Bukhari na fil fatih yana yaban fatih bin Khatan bari mu ji abin da ya faɗa yasmu bi kafin ala al-asin haliyatan tahmi wa darfin ila al-aliyah dabai yasmu bi wato shi fatih bin Khatan yana ɗaukaka da wani irin tafi ala al-aliyah ala al mai kwarara ga mabarata hm? yana ɗaukaka da wani irin tafi haniyatin alal afi mai kwarara gaba baraka tafin yana kwarara ga masu bara wato tafin nan na zuba da kuma wani irin ido tsammani mai leke ilal aliya zuwa ga ainihin ɗaukaka da wani irin ido mai leke zuwa ga ɗaukaka alasta tara alasta tara kafahu shi ban ga kafahu tafinsa ba fatta masalat fi sahabatin hatana hakika ta kwaikwayi suran ta kwaikwayi suran girgije mai kwarara ko sun kafinsa ta yi kama da mai girgije mai kwarara ta subbu wabla tana zubar da ainihin mamakon ruwanta alal afina sa'iri ga mabarata masu roƙo nan wa anna hadhihi sura qad tamallakat alayka mashairat lalle wannan sura ya mallaki ainihin tunaninka an maktaba sai ya shagaltar da kai an maktaba daga abin da ya buya fil kalam a cikin magana min tashbih ya shagaltar da kai game da abin da ya buya na magana game da na tashbihi ya koyar da kai hmm. ba kowa zai gane akwai tashbihi ba amma nan da yace tafi mai farara ya kama da tafi da mai ya kama da tafi da girgize an gane amma in ba mutum Allah ya bashi basira ba zai gano an yi wani tashbihi ba kawai zai ɗauka kawai magana ne kawai haka nan kawai aji eh wai za ka mita kaulahu fi rasa'i mutawakkil idan ka ji shi idan ka ji maganar shi wajen ta'aziyya na mutawakkil faqad qutila gila alhali lokacin an kashe mutawakkil kisa na gila na'am sari'un taqadahu al-layali ushashatan yajudu biha wal mawtu humrun azzahiru sari'u gashi nan fadadde ya fadi kaza eh fadadde ta qazahu layali hmm. darare sun nemi biyan bashin shi sun nemi biyan bashin sauran rai shi ha shashatan a'a sauran ran shi hmm. ta qazahu layali mushashatan darare sun nemi biyan bashin sauran rai shi wato sun nemi ya biya bashi na sauran rai shi ya jura biya shi kuma sai gashi nan yana kyauta da ran shi walmut humrun azafiru alhalin mutuwa farce shi yayi jajawur mutuwa farce shi yayi ne jajawur nan ba ta bi mutuwa farce shi yayi jajawur ina ta biya nan sari'un gashi nan fadadde ya faɗi kasa an mai kisan gilla sakana wa layali mushashatan dare na neman biyan bashin dare ya nemi biyan bashin sauran ran shi ya zuri biya yana ta kyauta da ran shi alhalin mutuwa ga mutuwa nan ya yi jajawo a hangumar a zafiru farcen shi ya yi jajawar ga mutuwa nan farcen shi ya yi jajawar ba hal tastati'u an ka an ka hadhihi sura shin ka iya nisantarwa daga imagination ɗinka daga dinka, ɗinka ka iya nisantar da wannan sura ɗin al-makhifa sura mai ban tsoro ga mutuwa an ce mutuwa farcen shi yayi wurin ana ganin mutuwa ne to an ce farcen shi yayi jajawur anan zamu dauka anime an kamanta eh an kamanta mutuwa da mai da dabba mai kisa dabba mai kisa irin su zaki da irin dodo din nan wanda ya kashe dan adam ga ya wato ya kashe dan adam ga kumban shi na gafar shi ne ya ja jawur da jinin mutane to shine mutuwa wato faratansa sun yi jajawur kamar an kamanta mutuwa kenan da da dabba mai kisa irin su zaki hmm. ah? wanda gashi ya yi kisa har farshen shi ya yi jajawur da jini na wahiyar suratu haiwanin muftari shi ne suratu haiwanin muftari shi ne surar dabba mai farauta kamar damuza wanda ta kwaba ainihin farcenta da jini na ainihin kasashensa hmm. ya kwabe ainihin farcensa da jinin kasashensa a ga wannan gaba da istiara ne eh. لهذا كانت الاستعارة أبلغ من التشبيه البليغ saboda haka ya kasance istiara ya fi kaiwa makura fiye da tashbihi baligi shi tashbihi baligi zan ce an tabaharun an tabaharun kaga idan na ce an tabaharun na cire mai dabe na cire adad na cire wajen an sai na ce an tabahar wannan ana kiran shi tasbihun badiri an cire ada an cire wata wuce bai kama shi isti'ara gaba ɗaya ana da awon mantawa da tasbihi babu wani alamar tasbihi a ciki kawai zan ce ra'aitul bahara kawai ra'aitul bahara na ga teku wanda in mutum bai sani ba zai ɗauka teku na gaskiya ne to na ga wani mutum mai kyauta kamar teku sai na cire wannan mutum mai kyauta kamar teku ra'aitu rajulan jawadan kalbahar na ga mutum mai kyauta kamar teku A gano wannan to shi abin da babu ara ba a ambata wani wani mushabbahu wani mushabbahu ko ne kawai ana cire ainihin mushabbahu ne sai a bar mushabbahu ne sai mu shabbahu bai tsaya matsayin mu shabbahu kawai kai tsaye wanda in mutum ya duba da kyau zai ɗauka kawai ya zama to shi ne kawai a gare ra'aitul bahar kawai za ka ɗauka ya zama teku ne a hakikatan alhali ana nufin ya yi kama da teku ne amma saboda mubalaga an kai makura wajen kamanta shi da teku sai aka cire ainihin menene ra'aitu rajulan jawalan kalbahar na ga wani mutum mai kyauta kaga wannan jawada ne ne mai mushabbahu kalbahar ne mushabbahu bi ko to sai aka cire jawada din kawai sai aka mai da kalbahar din sai zama shi sai zama bahar din kawai shi a cikin ai wani bahar ne ke kula shi kaga in na ce wani wani ke kula shi ara ne ko ko ko tajbih bai sa ya fasa shi an san wani mutum ake kamanta wani teku ne amma na ce ya kai teku zo nan istiara ne babu wani alamar tafi kawai ya teku zo nan kaga za ka ɗauka ne aka ce ya za a teku ya zo a ce ai wani mutum ne mai ilimi mai zurfin ilimi kamar teku shi ne ke kira Muna gano wani ko saka istiara babu ainihin tashbihi zahiri yana nuni akan mantawa da tashbihi hmm? saboda aka shi ya isti'ara ya zama to yafi kaiwa makura fiye da tashbihi bali da isti'ara da tashbihi bali wanne yafi fi kaiwa makura in na ce in na ce kai kai teku ne eh? da kuma teku zo nan wanne ne ya fi batar da wanne ne ya fi batar da kasancewar shi mutum ne eh kaga istiara ne shi in istiara yana batar da abu zai zama to ka ganshi ba za ka dauka cewa ma ana kamantawa bane za ka dauka cewa shi ne ma asalin abu shi ko tashbihi za ka dan hararo cewa akwai dan alaman kamanceceniya tsakanin shi an fahimci wannan ko to in dai tajbihi ne dole a samu mushabbahun da mushabbahu bi dole amma in isti'ara ba a samu sai dai mushabbahu bi ya tsaya matsayin mushabbahu ha sai ya zama to isti'ara an fahimci wannan eh li'annahu wa in bana wa in buniya ala isti'ari anna al-mushabba wal mushabba sawa'u wato shi shi isti'ara duk da cewa an gina shi akan cewa anna al-mushabba wal mushabba bi cewa lalle da mushabba da mushabba bi sun zama daya an gina shi akan haka cewa da mushabba da mushabba bi sun riga sun narke sun zama daya la ya zalu bihi tashbih malwiya duk haka tashbihi baya gushewa an yi niyyar sa haka an dan yi niyyar tashbihi ka duba karina hmm. kuma ana hararo shi shi ana magana fa tashbihi baligi duk da an an cire ada an cire wajen a nuna kamar ba tashbihi ake ba haka zai hararo tashbihi shi isti'ara fa tashbihu fiha shi tazihi an manta da shi kuma kamar an yi inkarin shi kamar an yi inkarin shi wa min zalika yazhabu laka anna al-isti'ara murashshaha ablagu min al-mudlala daga nan yake bayyana gare ka cewa isti'ara murashshaha ya fi mubalaga fiye da isti'ara mutlaka wa annal mutlaka ablagu min al-mujarrada ko mutlaka ya fi mujarrada isti'ara wanda karinan shi yayi kama da mushabbahun da mushabbahun ko akwai istiyara wanda karina shi yayi kama da yayi daidai da na mushabbahun shine me shine istiyara ne to fa istiyara wanda karina shi yayi kama da na mushabbahun shine me shine murashaha wanda karina shi yayi daidai da na mushabbahun biyu ba ha shine mutlaka wanda kuma bai kama da kowanne ba ba ne mujarrada an gane ga ya nuna da yawa daga cikin mutane ba sa yin nazari ne kawai daga an gama karatun shi kenan magana ya ƙare kuma duk karatun da za a yi a haka an karanta shi kenan magana ya wuce ba za a ƙara nazarin shi ba sai lokacin da aka dawo to lallai ba ƙaramin hasara mutum zai yi na karatun da aka mishi ba don kila karatun ba zai ƙara zagayowa ba eh? kai kuma shi kayi wasa da karatun baka tsaya kayi baka karatun nazari da kyau ba kuskure ne da girma an gane wannan ku da saboda daga dole ne mu koma zuwa ga istiara murashaha da istiara mutlaka sai na can baya ba daɗe da gama shi ba da kuma istiara mujarrada mu duba ainihin yadda abubuwa suke tafiya insha Allah na'am kai gaggawa bin rujui an sifahi da dawowa daga barin zina a sifa kharajtu min nikah lam akhruj min sifa annabi ya ce zala zala na fito daga aure ban fito daga zina ba Thank hmm. you. wajahidu ya قوم يا قوم يا قوم wa qatilu kuffara kama kai ma hmm. ko kai ma yuslimu wajahidu ku yi jihadi ya qauma ya ko mutane har sai kun samu ganima hatta tagnamu kaga nan hatta an ko hmm. ya zama wannan wannan tagnamu fi'il mudari mansubun bi an al-mudmara wujuban ba'da hatta ko wa qatilul kufar ku ki kafirai kai ma yuslimu saboda su musulunta kai ma yuslimu ai wannan ma din za'ida shi. ai kai yuslimu wannan kai din shi ya mai nasaba ba wai ma ba shi ma din za'ida ne shi kai yuslimu A gane ko wannan kai din harfu ta'lil ne harfu ta'lil wan nasab yuslimu fi'l mudari mansubun bi kai wa alamatu nasbihi harfu nuni لأنه من أفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير بارز متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل نعم ولن يتيب العيش حتى تستعد حتى تسعد أها. يا هند بالوصل الذي يروي الصدى ولن يتيب العيش رأيوها ba تبين دائبة حتى تسعد حسيت hatta tas'adi sai kin samu arziki ya ke jin bilwasar da wani irin saduwa allazi yarwi sada wanda ke kosar da kishirwa da wani irin saduwa wanda ke kosar da kishirwa kaga hatta ta tsaji shine hatta din nan akwai daga cikin malaman nahawu ina ganin malaman nahawu na basra ne ko masu ganin cewa shi hatta din shi da kanshi shine mai yin nasaba ba wai an almudumara ba ne ke yi sai ce wannan hatta harfun nasar tas'adi fi'il mudari masubun bi an masubun bi hatta kawai wa alamatu nasbihi hazfi duni li'annahu min af'al al-khamsa wa ya'ul mukhataba damirun barizun muttasil bi fi'lin mabni ala sukun fi mahalli nasbi bi fa'il eh. an gano wannan ko fi mahallin rafi fa'il an gano wannan shi hatta din kanshi kawai shine harfin nas ba wai akwai wani an koyayye ne. amma mazhaba na jumhur suka ce hatta an ne akwai an koyayye a wajen eh ya hit hmm. ko har sai kin samu arziki ya ke hin da ainihin saduwa da. wanda yake warkar da kishirwa eh wajahidu ya kama kai ta jihadi kai ta kokari ya ko mutane na hatta tagna har sai kun samu Garima. na wa atul kufara ku yaki kafirai kai ma wato don su musulunta na walan yatubal aish rayuwa ba zai taba yin daɗi ba Na har sai kin samu arziki ya ke hit bil wasan sai kin azarta da ainihin saduwa allazi yarwi sada wanda ke kosar da kishirwa نعم نعم الأمر نعم نعم نعم تتم نعم ƙarshe خاتمة kenan na'am fi hukumul af'al inda game da hukuncin fi'ilulluka a wajen danganta su zuwa ga zama'ir wa nahwiya da makamantan su na'am hukumu sahihu salim hukuncin sahihu salim na'am annahu la yadkhulu taqyid inda tisalib da cewa shi sahihu salim wato canji baya riskansa a wajen saduwa da zamirai da makamancinsa canji baya riskansa na'am nahu katabtu wa katabu wa katabta wa katabat na gane ko cewa canji baya riskansa a wajen saduwar jama'ir da makamantansa da shi shi sayi ke na ba sayi salim ko da jama'ir ya sadu da shi to saduwan jama'ir din bai kawo wani canji na hau katabtu kaga ga kafun ga ta'un ga ba'un da ya canza saduwan shi da ta'ul mutaharika bai kawo canji ba ga katabu kefun da ta'ul da ba'ul ga wawul jama'a yanzu zuwan wawul jama'a bai sa an samu wani canji ba nan idan ana maganar canji shi ne in ma a shafe wani harafi ko kuma a juya shi ya koma wani abu a shafe wani harafi gaba daya kamar yanzu kala kala idan an sadar da shi da ta'ul mutaharika da yake komawa ulfu ina ya ina ina alifun din nan na qadin ma an cire shi ba to kaga yanzu saduwan ainihin ta'ul mutaharika da ajwaf ya haifar da canji bai canji din an cire ainihin ajwaf din kun gano wannan ko kamar abin da ya shafi shakka idan an sadar da shi zuwa ga ta'ul mutaharika yana komawa ne fuka idgamu ko zai koma shakkatu to kaga da da yana amande yanzu yana ne an buɗa shi an samu canji ko ba samu ba to shi ne ake magana to nan wajen idan damiri ya sadu da ainihin sahihun salim to baya haifar da canji shi ne ma'ana kataba katabtu ga tefun ga ta'un ba abin da aka cire sannan katabu katabat ba canji na hukumul mahmud shi kuma mahmud ba hukuncinsa hukuncinsa kamar hukuncin sahihu salim da shi ma ba wani canji ah, illa annal amra sai dai kawai fiye kamar na ce akaza akastu ko akala akaltu kaga ba canji akaltu akalna akalna duk gaba ɗaya saduwansa saduwan mahamud zuwa ga ainihin da ma'irin rafa'il mutarika bai haifar da canji ba kun gano wani ko to amma illa anna al'amra akaza sai dai umarni na ainihin akaza wa akala shi ana ana samun canji ana shafe hamzan kai tsaye na hau kuz akaza ya zama kuz akala ya zama kul wa min amri sa'ala wa min amara wa sa'ala da kuma amara da sa'ala fil ibtida in za a fara magana na hau muru bilmaru muru bilmaru ma'ruf ganin a wajen fara magana a ga amara amara an ce muru an cire hamza eh, Wani hau anil munkar wani hau sal bani isra'ila sa'ala fa sa'ala ya koma sal an cire hamza na tsakiya ko kuma da wannan za ku fahimci shi ma hamza wato karfin shi bai kai na sahihu salim ba shi hamza ya yi kama da da illa ya yi kama da madda alif na illa da saboda haka shi ma wani lokaci aka ɗan cire shi ko a juya shi ya koma wawun hamza duk da cewa sahihi ne amma sahihi ne mai rauni sai da ƙarfi sosai shi hamza an gane ko kaga sa'ala ya zama sal an cire hamza ɗin wa yajuz al-hadf wa adam ya halatta a shafe ko kuma a bashi za su bi kare shi idan an riga shi da wani abu na hawo qultu lahu mur na ce mashi kai umurni au umur ko ka ce mur ko ka ce umur in an riga shi da wani abu ga ai an riga shi da da au din in ba ka ce mai mur au ko ka ce mai umur wa qultu lahu sal au is'al ko ka ce sal ko ka ce is'al eh wa ana shafe hamza na ra'a ra'a ay aidul na aidul mudari da amr ana shafe shi kamar yara sace rah asalin shi yara nukilat harakatul hamza ila ma qabla sai aka ciranto wasali na hamza zuwa ga abin da ke gabaninta sai goma aka ciro wasalin hamza zuwa ga ra'un kun gane da aka ciro shi sun ba huzifat da aka shafe mai hamza din an ciro wasalin hamza aka ba ra'un sannan sai aka cire hamza din an gane saboda mai saboda itiqawul sakina ya auku bai sukun tare da abin da ke bayanta kaga sai hamza ya zama kamar harafi na illa Wal'amur amru mahmulun ala mudari shi ma fi'il amr ana daukar shi akan mudari duk abinda ya shafi fi'a mudari ya shafi fi'il amr eh wato zatu hamzatu ara ana shafi hamza na ara ainihu ana shafi ainihin ɗinsa fi Jami da sarifi a cikin dukkan tasirifin shi ana shafi ainihin fiye ɗin shi nawo ara yuri are ara yuri a ina ainihin ɗin shi hmm? ar'ani ba ar'a yuri ar'a alawa zane af'al ar'ayu eh? ar'aya yuri sai goma ara Eh, ai ana shafe ainihin ɗinsa a cikin dukkan tasirifin shi haka wannan hamza ɗin shi ne ainihin hamza da tsakiya ar'a ar'a an cire wannan hamza da tsakiya ɗin ar'a yuri sai kuma ara yuri an shafe shi a cikin dukkan tasirifi na hau ara yuri ta ce lam yure lam yure are an sami ha'u sakat نعم وإذا اجتمعت همزتان a أول kalma idan hamzozi guda biyu suka taru a farkon kalma sai zama to na biyun ya samu sukun in hamza guda biyu suka haɗu a farkon kalma sai ya zama to na biyun ya samu sukun ubdilat madda sai a juya shi ya koma madda daga jinsin harkar min jinsin harakati ma kamla hmm. daga jinsin wato wasalin abin da ke gabaninsa kamar yadda zai zo nan gaba za mu ganshi insha Allah eh? amara da eh, ta'ala da ba ake amara eto wa'amur kuma za ce umur umur is'al za ga wani lokaci sai ga an tabbatar da shi wani lokaci an kore shi kusan su biyu ne aka nuna a zahir su biyu aka nuna suke da wannan Ba a ganin shi ba. Kuma kyau kyau da ce a ce da masallacin akwai dan abin rubutu inda da abin rubutu zai fi daɗin sha'ani da karantarwa akwai shi ne ba saba da karanto baki yana yi da sauri saka mai karanto baki ya ringa takaitawa wajen gudu kai ya ringa gudu gudu tunda abu ne wanda ake buƙatar a yi bayani a kan shi an gane? to shi kuma wannan wani ya ɗauka cewa karga ka iya ka fara ka karci karanci salwa sun ba kira ma bulbul yake to duk da haka haka ake gudanar da abubuwan idan mutum ya riga ya ga cewa kamar can baya an riga an yi wani abu to nan sai ya soke shi wanda wani kuma a nan ya fara jin magana sai ga duk abin ya rikitar da shi ga baki daya kaga cikin sarfu na ɗaya da na biyu nan an yi bayanin wannan is'al din nan sosai an yi bayanin shi ya yi dalla-dalla da izan da irin su a da'amara din nan ya kawo shi ya fafasa shi a kan shi irin wannan kaga idan har mutum ya karanci na wajen sai kuma ya haɗa da nan su zai samu sauki sun ko mutum ya karanta ya manta to nan ne matsala yake akan manta tunda galiban galiban mu kamar muna da dan sakarci kan abin da ya shafi da larabci ko da mun shi mu ahlus suna. mun fi damuwa kawai da fannin iya hadisun mu da tafsirin mu da tauhidin mu aqidan mu ba mu san cewa wannan hidima yake yi ba yana taimakawa bane ya kamata a ce mun bashi muhimmanci sosai an gano wannan idan ka fahimce shi zaka samu saukin fahimtar shi kanshi addinin ma idan kuma kai wasa da shi ka tsallake to addinin ma zai tsallake ka zai zama to akwai wasu matsaloli wanda kaga ana magana sai da shi don wani lokaci wani tattaunawa da ake yi har ma a yi istinbadi kawai kan lugari. za ce bai asalin kalma kaza kamar kalman kar'u din nan salasa quru din nan in kaga jayayyar da aka yi akan shi wannan ya ce asalin shi daga kaza ne ya juya ya koma kaza ya juya ya koma wannan ya ce ba haka bane ya kaza ne to sai zama kowa yana da inda yake gani shi ne asalin misali to irin wannan sai ana suna da muhimmanci mutum ya kamar sunan kamar ismun za ce shi kalmar ismun daga ina ya faru? ya faru daga wasu ne ko ya faru daga daga kaza kaza kaga ana ta kawo abubuwa kala kala kala idan mutum ba waya ya himmatu da abubuwan sai ga abin da sai ba shi wahala ko ba wani abu mai wahala ba kawai yi hidima ne gare shi in Allah ya baka dama kana hidima gare shi zai ba sauki kwarai da shi wannan fanni na sun na hawu da sun farko da su balaga suna bukatar hidima ne da zarar kana yawan yin hidima za ka Allah ya tsawon yi shi sai da wahala na'am eh. wannan hawan ne wannan wannan ne na abin um, da sunan shi kira ka'u sakat halaka sultani ya a gani wara asah eh la tukhlif wa fih eh la tukhlif wa fih asa wannan ha'un ha'u amma qira'at ma da kusan bi shine ya mamaye ruba da wanda qira'at da qira'at eh Na'am? Eh? Ne har da Eh. E, galiba mai harfa illa ne kamar wafa kaga wafa ya fi lam ya fi fi galiban haka ne na'am na ce son samun irin nan ya suna haka a ce akwai wani abu rubutu wanda za a riga dan rubuta abubuwan akwai abu rubutu shi biyar ne dai akwai allon yana da Eh, yana da amfani sosai so da wani lokaci bayani da baki na yi shi a rubuce ana bayani ya fi na da ce kawai an yi bayani da ka kawai da ga fito in karatu ya zo na nahawu da Zai karatun nahawu da sarfu zai zai na'am na'am بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ مجد سيد إبراهيم واتو شيخ مجد السيد إبراهيم ياتي حفظه الله نعم مما سبق نعلم أن اللعنة أصحاب المعاصي daga abin da ya gabata wato muna sani anna la'ana ashabil ma'asi bi ta'yid cewa tsine ma ma'abucin saban Allah a ayyana sunan shi baya halatta na'am la'ana lallai tsinuwa wanda aka yi hani gare shi ko an yul'in almar an yal'an almar rajulan bi aini shine mutum ya tsine ma wani mutum ainihin sa ya kama sunan wani ya ce wani Allah ya tsine mishi na'am barran kana au asiyan shin mutumin kirki ya kasance ko mai sabo na'am fa innal mar'a idza la'ana salih lalle mutum idan ya tsine wa mutumin kirki adatul la'na ala man qala sai tsinuwa ya dawo zuwa ga wanda ya fade ta kun gane ko in ka kama sunan mutumin kirki kace Allah ya tsine mai sai tsinuwa ta dawo zuwa gare ka wa idza la'ana al idan ya tsine wa mai mummunan aiki za da sharran alama zuwa alayhi to sai ya kara mai sharri akan yanda yake dan wannan mutum barawo ne sai ka tsine mai kaman ka ce ne wato satan ya taru dan wannan mutumin dan fashi ne ka tsine mai kaman ka ce dan fashin ya taru dan wannan mutumin yana kidnapping ne sai ka ce sai ka tsine masa kamar ka ce ne nafi din ya taru. an gane ko a takaice dai idan mutum mai sabon Allah ne sai ka ce wani ka kama sunan shi kalma da kalma ka ce mudi ko sallau Allah ya tsine mai to kamar ka ƙara masa sharri ne akan sharrin da yake kai in ko mutumin kirki ne ka tsine mai idan wannan tsinuwa ya gama yawo ga wannan mutum bai samu wajen shiga ba sai ya dawo zuwa gare kai da kai tsinuwan Allah shi kiyaye wasinu la ya'muru bi hada shi kuma addini baya umarni da tsinuwa baya umarni a kama sunan mutum a ce Allah ya tsine mai wa muna nasiru ila anna du'a'aka alaihim bil A anan wajen muke iya saduwa cewa lalle addu'a a gare ku wato addu'anka an gane ko addu'anka a gare su da tsinuwa wa ma ashba zalik da abin da ya kama da wannan la yazidum illa sharran ala ma huwa alaihi baya kara musu wani abu face sharri akan abin da suke kan shi na'am wa ya kuma alayka kuma musibansu yana komawa gare ka ne Li'an su li'annaka al-mutasabbaba bi du'aika alayhi domin kai kai ne al-mutasabb li'annaka li'annaka al-mutasabbiba bi alayhi domin ke ce kika sabbaba har aka yi mummunan addu'a a gare su an gane ko ke uwa kenan ana maganin uwa mai tsine ba 'ya'yanta ke ce kika sabbaba har ya zamanto an yi mummunan addu'a a gare su wa iya zila to masha Allah an yi karatu an yi karatu kamar sun faru da arabiya za su na? sun faru da arabiya ana ana bari da da khimar khimar shi dan kwali da shi da sawa kai shi kuma da ya shi dan kwali ne ko ko abin da yake ana amfani abin da yake bakan ya kan mutum ya kai ana amfani da shi a kan khimar da ya kuma خمرت رأسه قال اللي ta kuma وقاية الرأس na? eh wukaya kenan masha Allah to wa alaikum salam eh shi ne abin da ake kiri idan mutum ya tsire ma wani mutum wanda bai cancanta ba to tsinuwa zai iya dawowa zuwa ga shi mai tsinuwa a gani shi ne tsinuwa zai iya dawowa zuwa ga shi asalin wanda ya tsinuwa saboda ya yi abin da bai dace ba sai Allah ya jarabe shi ya zama shi ne tsinan ne din tsinuwa bai dawowa da alkhairi kwata-kwata Allah ya tsire ma kaga an tsire ma lema da aka yi an shi a dunkule kuma suke zama tuwa musiba gare mu amma in tsinuwa ta tabbata gare ma ai mu da samun wuta ko shi ke nan ba a kansu wannan bai a kansu ne mana amma kuma ai ya in an tsine in Allah ya amshi addu'a ya kake gani ai ko da jazare su malami ai ban ma kaunar jazare su ne a rayuwata jazare su mutuna ne ga hayaki ga kara ya hana ka sakar da shirakin jama'a a majalisi haka ne shi yasa shi ne dalilin ba da sa na sanya ba karfafa tabbatar da shi in ana karatu gaba ɗaya hankali na biyu yake na ba da rareto rabi na ba ɗalibai rabi in ina karatun gaba ɗaya in ina bayani hankali na baya cikin nasuwa saboda tsarar generator sannan kuma muryar kama sai ka tsara daga muryar sana'a. a ci kan zuwa ka tura da ya generator yi dabara ba da ya kamata yi shi babu ƙara

saboda mutane da suke fa'idantuwa da wannan jiyar din da wayannan irin irin su irin su da wasu abubuwa din nan akwai mutane da suke shigo da shi suna samun riba idan an gyara nefa wannan hanyar samun kuɗi ya toshi kasa ɗan najeriya zai iya kashe kowa don ya fa'idantu wani abin da ya ban mamaki yanzu wai duke jin labari wani zai sai mutum sai ayaba a wajen wani bawan allah sai ya sha wallahi ta sai ayaba nan wallahi ba ba irin dukkan na bane na na chemical wai akwai wani chemical da ake sawa wanda ake welding da shi na welda wannan chemical na welding da shi ake yin nuku ga ayaba kaga ayaba yayi duk duk ko mangoro to kaga in mutum ya ci wannan automatically ko kansa ne to wannan yana daga cikin dalili ko mu da kanmu shi kashi kanmu bai ko da muna yi da toka ko a ci gaba yi da toka din a'a to wai in an yi da da wannan na abin welder din yana mai da shi duk inda ka san ka san wanda irin irin na bishiya din nan an yi yanzu ake kanko mangoro amma da an sa shi ne to wallahi suna kashe mutane da wani mutumin da yake amfani da wannan abin da aka yi da shi to ba ƙaramin wato nan gaba wani irin cuta zai iya samun shi akan wannan abu kuma asali kawai nan kai makwarin ai an yi su ne dan dama sun kasance ne saboda suna taimakon mutum dan lafiya aka yi su to yanzu kuma sun zama cuta ko kuwa haƙƙin ba da da da kankana yi da mutum da shi na zaka ci ai gara mama da ɗan kakin na wannan abun wanda ɗin ai illa ne ya mana shi ya fi illa ba karamin illa ba ne a ce an shayar da mutum wani abu a najeriya dan najeriya in ya san zai samu riba wallahi kowa ya mutu kaga mutumin da zai sa irin wannan abun yana da imani yana da yana tunanin mutane yan wanshi ba ya tunani kaga in ka duba ba an lalata ba yanzu ba ba in ka ga gwaiba za ka kule ne sai ka san ba ba gwai ta gidan mota ce kuma shirme ne mangoro ya lalace eh duk wani mangoro za ka mangoro da ake tsanin za ka ya samu mangoro da kyau wanda kayan marmari ana shan su ne don a samu lafiya to yanzu ka sha sai janyo ma bala'i duk wannan ciwon koda da kaje ana yi bilibili ya ce ciwon koda bilibili ya ce ciwon hanta bilibili ka ya ce kaza wala duk wannan bala'i ne na? yana cikin mu dalilin da ga abin da ake zama wani ya ce wallahi abin wai likitoci yi magana a yi hankali da shan wani na bangarorin wanda ake sa wannan kirkal din na walde da ci dama ana sawa ce wallahi ana sawa eh. babu mangwaro wanda yake nuna da kai turu bai yi ba gaba ɗaya dai mangoro ne za a zo koyi ban da ba amma yanzu gaba ɗaya za su zo ya shi wannan lafiya ne duk da suka dan kamar mai bakin abu to irin wannan kafi amma yanzu zai fafaran da irin su masu warin ga wata za ka wahala kashe irin mai warin ga wata nan cikin nan toka za ka yi nan da ta ruwa